wanda kuma ya yi da biyar ga watan mali miladiya da biyu da ishirin da shida muna matsala ta yi mara malin da ke gidan da alamariya a cikin fashin kudin tabbatuwa domin ci gaba da asirin kwakali mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin surar da za mu tashi aya a ɗari da tamanin da tara kamar yadda za mu yi a bakin alamu.

فتعالى الله عما يشركون أيشركون هذا شيئا وهم يعلمون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ودعوه إلى الهدى لا سواء عليهم waɗannan ayoyi da aka raba ya na farko farko suna magana akan haka da annabi Adam alaihi salam da sannan annabi bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ko da zai kada ku shine Allah ya kada ku min nafsin wahida daga rai fara ɗaya kai annabi Adam alaihi salam النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa la qabla li qawliyin ala ajami kullu min adam wa adam min babu fifiko da balarashi kan da ajami dukkan ku daga adam ku shi adam kuwa da adam ku shi saboda haka maganar girman kai da ganin fifiko a kan wani مبكرا الذي إنا تأمركم عند الزفاق وانو يقولك درجة دخلنا بكلمة أو لعلا حين أبقاك وانو يقولك درجة إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى الرسول والرسول وإنما يهدر الله قلوبكم وعمالكم Allah subhanahu wa ta'ala gangan cikin kusa turmi me tsayi kake me kiba kake kan karfa kake wannan take dindindin me farin launi kake wannan take dindindin me kyau kake ba mu ba wanda zai yi kuma ubangiji ba shi wanda zai yi kuma walakin innama yanzu shi da ƙarurukum muhammad zukatan ku menene zukatan ku suka kunsa na alkhairi da ya shirka abinda ubangiji ke yi wa a'malakum da kuma ayyukan wannan ne da ayyukan da kuke aikata alkhairi ko da shirka da nan ne ake samun fifiko tsakanin wani da wani amma ba da kawai ko da asali وجعل من هذا الجهل الله سبحانه وتعالى بأيها النبي آدم وجعل أمة يهل شيء زوجها معتاد منها تزوجها عليها قد آكل الذي الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور بمعنى خلق الظلمات والنور ونحن فيه وجعل منها أرجاء وجعل منها أرقام دقري وراء كفك من ألا على سنة الله نقول أبا تجدون ونن أرد إله لتأمن وثم لقيت بشيء آخر ألا يا سيدي يا النبي آدم ما كان من الجن إن شئت wato ita ma ta zama mutum sun zan jinsi fili ɗaya saboda haka min ha daga jinsin wannan halittar Allah ya halitta mai mutum saboda haka wannan ma'anar gidan ba jikin annabi adam aka ɗiba aka aka aka halicci hawa a mutum sai dai kamar an halicce ka ne daban yadda su yake mutum ita ma ta aka halice ta mutum saboda mai Allah ce mai yafi kuna ilaita domin ya ɗaya da kewa da ita ya kuma na ku, ya samu kwanciyar hankali da rarrawa mutum da mutum ke iya rayuwa rayuwa ta daidai da domin jirgin su guda halittar su iri guda tunaninsu da maganarsu da al'adunsu da ɗabi'unsu duk guda amma a ce a haɗa aure tsakanin mutum da aljan to matsala ta jirgin su guda tsakanin mutum da mala'iki haƙin yana yiwuwa yadda su ba ku karar matsala ta haka ba duk da jarabawa ɗaya da kullum ta nuna cewa a wuri wadda kake kan kabilar ku yaren ku guda an fi samun jituwa bisa da a wuri wadda ba kabilar ku guda yaren ku ba ku ta ba al'adun ku ba ku ta ba yawancin matsala a cikin ba hausa ne idan ki aure bayar ba to lalle sai ai ta hakuri yare su ba ɗaya al'adun da ɗabi'u duk ba ɗaya saboda haka dole sai ai ta hakuri in ba haka ba matsaloli da aka kama ko ya aure ido abin da ta ba ta misali da illa ne ba cakuta mutu kusan al'adun da ɗabi'un hausa da fulani sun kusan zama sun matsayin maza sai tunan tuna ba za a ce a ce wanda ba al'adar da yanzu ko kuma hausawa nuna ne su kofar da al'ada ce su yau al'ada musa amma kuma za a ga wannan al'ada inda suka bambanta ko da wani bangare ya amfani da wannan al'ada ba a samu to saboda haka ma da ya kun tafi akan cewa ana kabila ha zaujaha da gaske annabi adam aka ba a halittu النبي صلى الله عليه وسلم يا وقت بيان لا شك أبو هريرة رضي الله عنه البخاري حديث ذكر انها جزء حيث تجاوز من تكيوا فمن ثلاثة قرون فإن كنا خلقنا من ذلة وإن أعوج ذلة أعلاها da a wadda aka halitti hawa wanda a tushe halittar mata sun kuma da a wadda mafi karkata wanda take a wadda ta sama saboda ta alabi sauran bin nisa da kayar Allah ce wa ashe wa da bil kun ga mace cewa alkhairi da tausayawa da jirkai da matan da kuke aure su don da awar da aka halice su istamtaru bihinna wa fihinna iwata annabi ya ce ku ji daɗi da rayuwa da su al'adu suna nan da karkatar nan tasu ku ta mu'amala da kuma ko kuna miƙe fat su suna nan ka fa in da hafta tuqimuha ka karta in ka ce lalle sai na miƙe sai dai ba ka sani da ke ka karta haka da kina ta kurha salamu yace kare kan da za ka yi shine ka tafi to kana iya rayuwa babu matar wata kuma za ka lalata su wanda ke da suka haihuwa da ta tafi karka saboda ka sai ta liyakuna don ya samu da kowa da ita ɗaya daga cikin amfani na da Allah subhanahu wa ta'ala an da namiji yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali idan yana da mata idan babu mata kuma yana da sha'awar yin aure to ko ya fi tunanin aure da wani saboda haka kwanciyar hankali da rabi da rabi na kawai da rabi da rabi saboda haka an zo sallah ana kai mai mata a kan suke yi mai mata a kan dakatar da shi tukunan kashe shi zai kama amfani a kan nan mara mata ne Kashi shi ta shi kama amfani a kan nan don bai da cikakken da ba sannan bai da cikakken kwanciyar hankali sai da dole da sha'awar auren ne to wannan da daga cikin amfani na aure ana samun lada annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wa kullu qurbi ahadikum sadaqa farajin ɗaya in ya zo ma sha'awa sai ya kunci ya aure da mata ta za a rubuta mai da sabatar da kawai suka ce a ya kai mutu na shi hawa kawai ba su da buwa ita annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ɗaya ne je ga mata ta da ya buƙata ta da sha'awa kuma a rubuta mai da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rafi بعد لو وضعها في الأراضي إنك أخرج إليك أخرج لك أرب لدي تكفر إليك أيقول له وزر ذهب كامل كلمة كم الأرب لك سيسوك يتفق تسوك يتفق ورأي كم الأرب كامل كلمة يتفق كذلك إذا وضعها في الأرب haka nan ne ma idan ya saka farin ne a wurin halittar Allah ala tsami kula da zaɓen mutum. Bugu da kare. Saboda haka akwai lada mai ɗimbin yawa a cikin Ka zauna da matarka ka yi hira da ita, ka yi dariya, ka yi dariya, a rubuta inda da karu da za ka zauna kai wannan hirar kai da ariya kai da ariya saboda haka arzu na da kwarai da a cikin aure daga amfanin aure akwai صدقة الجارية تتحير إنا نبتلى بكلمة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل صالح يلف له duk da zarar mutum ya على كلمة يا أبو alƙalami ya mutu an ɗauki alƙalami ba ka كيوسف أبو الزلادة كيثبت أبو الزلادة كرجع القرآن أبو الزلادة كوا ونم كان ميزاء أبو الزلادة تبقى كتن أما قابلتا من الرجل ينا مقا تبقى ينا مقا تبقى أنا أيقى متلادة مكان القيامة توقع حنيا أكي سامة ونجل أقاس الظلم تحنيا أمي saboda haka aure na da muhimmanci kwarai ta hanyar aure ne ɗan adam ke walwala in ku aure ba a halin jaka su da jinsin ɗan adam da ta Isa Allah ta ba da wata يسير يا أيها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لعل هلك أنب آدم يهل حواء جعل في وبث في يا هل يكون daga cikin maza da منهما daga adam da yau. Allah hada aure tsakani don haihuwar da kuka kawaye ku haihuwa namiji da mace namiji da mace namiji da mace a haɗa namiji wannan cikin da mace wancan cikin a ɗauko mace wancan cikin a haɗa da namiji wanda cikin har ma su rai da ake biya har aka ba ta wani lokaci annabi nuhu da Allah ya halaka duniya kaf baki daya sai a ga nuhu wanda da suka yi imani su kade su karama babu ɗan adam doron duniya da gare su ne kuma zuciya ta fara yaƙi ke ba aka ce mai adam zani shi ne annabi adam da biyu ta hanyar aure al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ke ƙara da wai ke ƙara da النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الولودة فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة وعلى من ما كان تقول قولا تقول قولا ما تجوى القرآن إن قوة كبارة da kuma alfahari ga sauran annabawa na cewa يوم القيامة ranar alkiyama gwargwadon yawan al'umman kowane annabi gwargwadon ladan da yake samu a wajen saboda mabiyan duk suka yi ibada yadda aka rubuta musu lada shi ma aka da rubuta da lada duk aikin alkhairin da za mu yi ibada ladan da za a rubuta mana manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba a rubuta mu da shi a kan to ta hanyar aure al'umma ce su yawai yawaita suna da suna yawai daga cikin amfani da amfani wani aure akwai samun kwanci da walwala in ka shiga gida sai lokacin da daga dama kai ajiye tambayi mutum ba san table din wani kake bi ba san table din kanka kake bi yanzu kai an san table din ka yau da a lokacin fitar ka gida yau da a lokacin dawowar ka gida kai ne kowa ka san table saboda haka ka ta san lokacin ita ta san lokacin dawo kana da ɗanki da wani ba mai takura ma dawo gida lokacin da kuka shi nan ba mai kulle maka ka to ka kwanwa da ake ba, a ce an faɗa masu kulle a wa an mutu in ɗakin samari kake ko ɗakin ko gidan abin da mahaifinka lokaci ake ba kakka ɗakin kasance lokaci ko kuma a bakan su kulle ma gida ko su kulle ma ka kasance don a ba ta ba in ka zo ka yi aure ko da ka dawo a gida in za a maka shi gida ta ba ka da matsalar cewa wurin ka gara shi amma ɗakin gora ya kake ba bar maka ta sarkare. sai ka jawo tukunan na sarkar da ke ga hanka jawo da kila wani ya ma mai wani ke ɗan ka ya yi ke gida ya kwanta ta sai za ka yi kuka mu gidan da kuka amma in kai aure wani ta kwanta ga ma da wata kuriyar ɗaki wata kila ma da wani kuriyar ɗaki kuma ma daban amma ɗakin samari ba a sha ma kai da rusa ba ka iya magana an kai magana zuwa da su kawai to ɗakin na tsaka ba mu gama an tattara kafin da gama ba mu tsaka ba amma ban da ɗakin sarrafa samari an kasar ta ne kamar ka ta wuce za ka mutu su ne da don ba ka da yanki ba ka da kai in an tashi ta kai na za a amma kana da aure a kan gidan za a kasar in ba ka san sako ne a bar su iyalin saboda haka ai kokari yi abin abincin da kake so za a dafa in kana da aure in ba ka da aure ba sai abin da kai ko in ka yi ko ka ci ko ka bai dan ba kake ba da shi ba ko ko dan da kake nan ka buƙata daban sai irin abincin zamu da kake buƙata daban to da naka kai ce ta mai amma kana da mata a kuma abinci da fi daga kan kumallo wanda ka ga dama lokaci da fi dama, abincin rana abincin da ta ga dama lokacin da fi dama, haka na abincin dare in ba haka ba ya ka shiga layin kan yau a ta ba ta ba don ba ka da inci ba ka da inci lokacin da yake bukatar yin wanka ba ka iya yi wanka wanda lokacin don kowar karɗar ka dawo don kwanke ruwa a gida zama da ka zai kaje ba kuma ruwa ka in gidan kanka gare ka ka ne kuma ka kana da wata aka kai da ke a kai na ruwan ka shi ke na da ruwa a kai na cikin lokaci ko wani ka za ka ko shi a rarrai sai da ta kalmar ka sai an samu da za a je labarai da ta zo da lafiya da lafiya kullum nan ka gyara ma kuwa ake kiwayen ka ga suna karfafa ma su zan sha'awa amma ba ba zaman lafiya ke in ba ba zaman lafiya ke da saboda haka akwai amfanonin da yawa tattare da alamu a yi kokari a yi alamu wasu miyagu a cikin lafiyoyi da ake fama da su idan ka aure duk wani wanda ke aure ya aure wanda ke aure auren da zai da waɗanda rashin lafiyar duk an kauce lalata da ake samu da ‘yan ta'ata da makamantansu duk aure na magani irin waɗanda mutum kaji wanda ya kai da aida ya da Allah ka mai aure aure da ta ga da Allah ba zai yi da maganar shaye shaye da kuma hagu shi nan ya tsanci ne shi haka da kyakkyawa ba shi sun da yaro ya tsakar da zaka cewa zai samu ɗan jaka a kan wani to saboda ka aiki kai a yi kaɗan ke nan daga cikin amfanin kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana magana da yadda kuma yi Allah ce fala ma ta ashaha lokacin da annabi Adam alaihi salam ya kwanci ya aure da Hawwa waye karanta da shi kwanci ya aure da Hawwa ba ku karanta da shi ɗabi'a ce da Allah ke halittar ɗan adam ce ba sai an buɗe makarantu koya ba a ce yadda za ta yi kwanciyar aure da mijin ko a karantar da namiji yadda zai kwanciyar aure da matafi duk da cikin buntur karantar da ke da zai kwanciyar da zai zai akwai eh rago karantar da shi da zai zo ba sha wai karantar sai wanda zai zo ba nake amma da hawa karantar sai da zai zo ba takuwa wasai mutum shi za a karantar da shi wanda abin ya yi ne an lokacin da kai maka an kai yadda wa a koya maka ba yadda za ka yi kwanci aure da matarka ko ki yadda a koyar da ke yadda za ka yi kwanci aure da mijinki wannan a koyar da ke an mace ka tsatsariya wanda ba ta ga gobe ba ai ɗabi'a ce da Allah halitta ɗan adam da ita abin da kawai za a karantar da mutum dabarun zama aure shi da tille ke kokari na filogogin da suke wa abokin nan tun ranar wasu dabarun yadda zai zauna da mata sai a samu lafiya ita kuma mata a karantar da ita irin takatsantsan da za ta da irin dabarun da za ta yi a samu lafiya zama zaman da mijinta amma ba wani lokaci ke yi wata taɓa ji an karantar da ango ita zo ga yadda za ta yi wani wanke ango ana yawa ango wannan mutum Fana ma ta bai lokacin da ya kwanci aure da ita hamala sai ta ɗauki juna Hamala ba ta fi ban juna biyu mai sauƙi lokacin ɗigon maniyyi ne. Sai na kuma na yi na ƙaru. Daga ɗigon maniyyi ya koma tsarin biyu. saboda ka tarin jini ya shi shiga mani daga tarin jini ya koma tsoka kuma ya hita tarin jini na wuri to daga nan an haɗa ƙasa a cikin wannan tsokar nauyi ya ƙaru haka na halittar da girma na nauyi na ƙaru halittar da girma na nauyi na ƙaru Allah ke kama rafi sai ta kai kawo da jina da lokacin da bai da nuna أما قبل ما أسألت أكثر لك عند إنه ويهي أكثر سبب الآية جرمة أكثر سكنة تقول من سن جرمة أكثر سكنة دعوة الله ربكم النبي آية النشيدة هو سيسكر وتعالى أكثر مقصد من إذا ما كفت هذا الجنة دي وأتنى على أكثر سكنة a dukufa wajen roƙon Allah ni suka roƙa cewa suka yi da in hadiyata na salihan da da kunan na min al-shakiri wallahi Allah idan ka ba mu ka salihan mana zarki lana kunan da za mu kasance min al-shakiri ne umma sallallahu kai ta roƙo Allah ya baka ta salihi ya baka ta salihi ya baka ta salihi ba shi ke nan tsakar juna su ya ga kake ga dukkan da zai abu da ke kenan da duniya da kayan baka ba ka roƙo Allah kan nan ya kai sai mafi girman abin ke ba wa rabon a ka yi in ba ka a shari'a ba su da sama dole ko na yanka in ba ka da kayan harka ba su da sama ka dole ko na iyaka ta sai mata abin tuwahin da za ta tsarma amma a tarkato kaza a tarkato kaza a tarkato kaza a tarkato kaza wanda ke da iko ya sai mata duk duniya gaba ɗaya mika mata wanda bai da sai ya gwargwadon ikon shi kada ce dole sai ya kiri yadda wani yayi saboda haka mun ji tsoron Allah Allah bai yi iri ɗaya saboda haka mu ma sai mu sani idan muka san da haka ke shi ke nan sai da fitar da kalmomi ma atahum as-salihat sai Allah ta ga addu'ar da suke ne ba su da managarci ko da Allah ba su dan managarci sai shi ya rabawo ya zo ya hawa ya ce mata to yanzu hawa ke ganin ke ta haihuwa ne ana samun matsala kina ta waje kina ta waje kina ta waje da yanzu ga shi cikin iko Allah ke samu ta kuma da biya abin da nake da bukata ku samu kan nan da ku sunana kawai wata tafiya sunan yace haris لكن لكن فلما أعطاه الرقائي هاي جعل له شركاء ألا تجدك فيا وألا شركاء أبو تنكا رجل دسونا من لدن في سوق عمل سنة عبد الحارث bawan haliku Ya haliku har da bawan ko Allah a da bawan Allah a da bawan saboda mene ne da suka ce mai suna abdullahi na su ce abdullahi a nan sai Allah ya ƙarfi ko aiki a cikin jinai Yona wannan shirka da suka yi ba shirka ce ta ibada, ba shirka ce ta ƙauta Allah, shirka ce a wurin sunan to sai Allah ta bada ta Allah ya yi miki gyara da ke kai wani da ba ka su je su samu da suna da sunan wani a ai da ide ne ba saboda haka kan haka nan ba daidai ba fata Allah Allah ce to Allah ya ɗauka amma yake da suna gaba ne da nan da kake mai wani suna Allah ya ɗauki irin wani ne to daga nan duk adam gaba ɗaya baki ɗaya Allah ya mai su a ƙarshe wannan aya da ke fata ala Allah amma yi shirku wannan shirku ba ta tsaya da adam Adam da Hawwa ku kai ba za ka samu cikin mutane hanyar zo ana suna a jirgina ga wanda ba shi ne ya bai wannan to saboda haka dole da a kira wanda duk za a mai suna abdulbaki wane ne baki baki ba suna allah ba ne saboda haka wannan suna bai dace da wasu sunaye da malamai suka ambata sura shi rashid ba sunan Allah ba ne bai dace a ce ba amma sunan mutum a zuwa su ba dai zai bai da wasu sunayen da malamai suka ina kai haka nan to an san yawa Allah shirka a wurin جعل أبو شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون الذي يشركون ما لا يحب شيئا yanzu tarayya za su da Allah ga wani wanda na ya kuma shi an zai halittar komai wa kuma na kuma su halittar su ake yi shi shi dan ba halitta sai an kai to saboda me za a jirgin mata a yi kuna da kula wala da lahum nasran kuma ba su ke taimaka ma kansu wala ba su ke taimaka musu kai da kowa sunan ka kake abdulharisi in wani abu ya same ka na cuta ka je wurin harisi din nan na yi kwarar jima cutar kina iyawa kai Allah ce wala a musahu mai sulun duk da kasuwa wani abu na cuta ya same ka ba su kake musahu Allah ce wa in ka kuhu ila guda la yasma'ukum ko لا يستمعون وإن تدعوهم إلى البر Allah ce idan kuka kire su waɗannan kuma kan nan ilil guda zuwa shari'a. La ya tabi da kuma su da zai. Don sai da Allah ya karɓa alafin arzul ya da biyu. Kuna da ƙafa suka suna ko suna da kafafun da hannayen da suka damka da su an tafi a ayyuna ya bi tsero da bila ko suna da idanu da suke gani da idanu an tafi a zanu ya sma'u na bila ko suna da kunnuwa da suke ji da kunnuwa duk da ba ta ba to saboda haka idan kuka kire ba za su ku. don ba su da tsotsotsin da ke tafiya da kuma tunanin kamar yadda su ke sawa'un alaikum Allah ke daidai ne da ku masu kuma ka, a da auki nogon, kun kire su am antum tuna ko kun shi ku ku kire su ba duk daidai ne يا إن الذين ta من دون

أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم فكيدوه فلا تنظرون الله كأن الذين يتبعون من دون الله waɗannan da kuke wa koma bayan Allah ibada da misali ku sani fa bayi ne kuma irin wato yadda Allah halicce ku aka Allah halicce su shi ya mana ibada da misali ba wai jinsin su jinsin su guda ba a'a yadda Allah halicce ku a matsayin bayi ne haka ya halicce su a matsayin bayi ne saboda haka dukkan ku bayan Allah kuke Allah ta an kun kira fa da ku ku je ku kire su da bukatocin ku falyar ta jibu lakum kuma su karɓa muku in kun tsari in kun kasance gaskiya kuke na cewa sun cancanta a kofar ya Allah ce alaƙun da suna da kuma yamshuna bima da suke tafiya da su am lahum aydin ko suna da hannaye yamshuna biha da suke amsa da bayarwa da hannaye am lahum a'yun ko suna da idanu yamshuna biha da suke ganin hanya in za su tafiya sun tafiya am lahum azanu ko suna da kunnuwa yasma'una biha da suke ci da kunnuwa in an kire su su karba duk gaba da Allah subhanahu wata'ala yace ma annabi kullu ce musu udku kuma. ku kire duk gaba ɗaya bu mu kan ku gaba ɗaya ku zo ku taru shige guda don ku halaka ku musulmi sannan ku kulla mana duk ibadar da zawa ku na ganin bayan da rai salatun da rune kaf kuma kawo a shege ya fa Ka faɗa masa haka إن ولدي إن ولدي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دون الله يسترجعون ولا أنفسهم ينصرون وإن الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يرجون الله إن ولي الله da ce muku lallai waliyya majinci al'amarina Allah shi ne Allah ne nan zarar kitab wanda ya sassaukar da littafin alkur'ani iri iri iri iri da sannu sannu sannu sannu a aka gama saukarwa cikin shekarar abin da wa huwa ya kamar da kuma shi ne majiɗincin duk wani tsarin ko ko gumaka auku ne ina aka iya gwamnawa ai ba ku ikon tara ta wallazina mai min dunihi Allah ce waɗanda kuke kira kuna bauta musu min dunihi ko ma bayan Allah la da nasrakum ba su da taimaka mu an ba ta cikin tsanani in kuka kire ba su da taimaka mu bal wani lokaci sun fada cikin tsanani ma ba ma kuma kanda suke kira Allah ya yake kira كما يدعى الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم idan suka shiga cikin kwale-kwale suna cikin tafiya a cikin ruwa taguwa ruwa na kan kifar da su da'awu Allah Allah ke kama kai ba su kira Kubala ba su kira Manat ba su kira Lat ba su kira Uzza sun san wannan yanayi da suke ciki ya fi ƙarfin Lat da Uzza da Manat da Kubala ba su kira kawo a kansu amma da zarar Allah ya tsallaka kake su suka koma ganga a to lokacin sai su je suna gode malaka suna gode wa kusa suna gode wa manaka suna gode wa kubala idan ku kusa Allah ke idan ku tsire suna cikin tsanani la yaquluna tarakum ba su ke taimaka muku ku kama da adali wala an fukakum yanzu ko kanu ba su ke taimaka muku

وإن يحضرهم الضباب شيئا لن يستطيعون to wanda a haka kuke zuwa shi kuke bauta Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u idan kuka kire su zuwa ga shari'a ba su kin ba su karɓa Allah ce kana ganin gumbaktar nan da aka sassaka yanzu da suna bibi fata da da idanun fala fala wa hum la yaqulun amma ba su gani idanun kai da aka sassaka amma suna ganin la masu gani saboda haka matsayin su kenan da irin wautan masu bauta kuma sai Allah ya ce قل عفو وأحسنوا بالمعروف وأعرضوا عن الجاهلين وإما إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشر قال تذكروا وأخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا ألا تنقذ العمر ألا جاءت عن نبي صلى الله عليه وسلم سوى كثرة حقه يا جوا كريفي سبيحة جهام بياتي وأمر بالمعروف ثم كيف مبني بالعرف بأيك لا أخير وأعرض عن الجاهلين kuma ka kawo da kai daga jahilai ababen da suke aikata masa waɗanda ba su dace na ƙauyenci da rashin sanin matsayinsa to ka kawo da kai kabar cewa duk wanda ya fi ma mutum sai ka ɗan mataki sai ka mai da martani Allah ta kakkai haka annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka yi inganta idan aka ci mutunci na bin rana sai in an keta hulmar ubangiji to wannan karfi ya yi in dai ni za ka ɓace shi ka toza ta shi ka muza ta shi bai ce ba akwai wani wanda ya zai na fi shi gauri a kan kan da ya ya da wata bukata ya zo da abdullahi bin mas'ud sai abdullahi bin mas'ud ya mai hanya zuwa wani abdullahi bin sallam da ya zai sai ya muhammad ya ce na amince wa za a yi rabu mai kai na ɗari na kai adalci cikin rabin kuma baka nemi baka yi nufin samun yarda Allah annabi ya ce sabai za su afta mai yace a a idan idan kin bai adalci ba to wani ne kuma zai adalci abinda kawai shi kan yi sai annabi ya ce a kuriya Musa bi aksara min hada an cuci annabi Musa fiye da irin wanda take kan da annabi amma sai ya hakuri saboda haka sarrafa bai mai da martani ga wannan da ya mai wannan ba sahabbai ma za ta taso mai to inda mu yau ne wani ya zai cewa wani malami mutunci a a makaranta ta shi na malami guda zan yake da aka haka mariga shi kawo da kudu zan yi da shi in haka nan ya faru da zai ka aka wannan kuma lahiya alhamdulillah amma bacci shi ban ce da wani malami saboda ka duk aka zage ka kai malami ya shiru a wata kaji aka ce mutuncin ta kai kamar ba ba kaji ba a rufa da jahili da Allah ya amince ka ke a matsayin ka na malamin mai isar da saƙo madadin annabi sallallahu alaihi wasallam da kan mai da martani dur to ka saka hanyar manzo Allah sallallahu da wasallam a wannan mas'alar ba duka sunna take ka ga gode wa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka a san mutuncin kanka Allah subhanahu wa ya ce wa in bayar da kanka min shaytan zalkun idan wani waswasi ya tsebe ka min shaytan daga shaytan to fasta'id billah ka nemi tsari da ubangiji innahu Allah sami'un mai ne da duk zartuka da ke faɗi alimun masani ne da duk ayyukan da yake aikata saboda ka kaji wani tunani a cikin zuciyarka tunanin ka saba wa Allah tunanin ana tuka muku ra'ayi ka saba wa Allah to nan ko daga ina ne wannan nazarin ya fito daga shaytan nan? to me amma gani shine kare ne kare ka Allah ka ta karanta maganin kari wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga wasu mutane suna ta suna ta yaya jirgi sun sun fuska da sun sun kumbure annabi ce na san wani magani inda sun karanta da duk abin da suke jin nan gaba ɗaya ya kace inda kun ce a kudu da kan da ke bani wani ya kace ka aka ya ka faɗa ma wannan mai cicika yana kumbura yana ta kumburi aka ce mai da abin da ana cikin lafiya da ya ce ya ce zai alamma ku ci abin da ke maimakon yake a ƙudu bilamin da ke kan da zai ya ce ɗani hama ma ku ci abin da ke saboda haka daga cikin hanyoyin ne kwantar da kushi ke duka fusata to zan fi karanta ku da shafi da shafi inna ne zai ta tsawo waɗanda ke tsoro Allah idan masu tsohon min shaitan idan wani wasu wasu ya taɓe su daga shaitan da zakkaru sai su tuna isti'azar nan da Allah ke zanta da sun kama a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa idza hum muslimun sai su koma cikin yanayin su daidai da daidai sai shaitan ya tsere don alhamdulillah su bai shi shaitan mai kulalewa ne da fanci inda duk ya ji a ambaci na Allah bai zama nan to gama shi da sunan Allah yanzu suna Allah zan da kuma wa ikhwanukum su ko uwan uwansu masu bauta ma kuma kan nan ƴan su wane ne wane ne ƴan uwansu shekaru ya mutu na kai suna ƙiza su ne a cikin fata kowane lokaci kuma la yi uku sannan ba su kaɗe ta na ƙiza su cikin fata kowane lokaci sai Allah ya وإذا لم تأتيهم آية قالوا يتبنها إنما تتبع ما من الذي ربي هذا مقام ربهم وهدى وعلم في قومه Allah ya ce wa idza lam ta'tihim bi ayatin idan ba zo wa kafaran maka da ire bi ayatin da mu'jizozi da suka nema ka zo muku da su ba Allah bai aiko wannan mu'jiza cewa ga mu'jiza ka je ka yi قالوا ma ما لو لم تفعل to saboda mai kai za ka kirkiro mutuka ta kawo قلت وكتير إنما قصني أتبع إنا بالله محاكي يا ربي أبين لو كان بني حيثو مني جو أبين ناكي يوم كنتي باش تكي تلقلوا هذا كريم با ساقوني أنا كبالي أقاو إن ياباني أقاو إن بيباني بقوة نزونا حربا جيباني هذا يجب أن وانا القرآن الذي نقل فيه بصائر وعدين ya zarfafi da ubangiji wa hudar da kuma shirya wa rahoton da jinkai da kaunin inu da mutanen da ke imani وإذا قضي القرآن فاتبعوا له ya لعلكم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الذين يتقون ودون الذين يتقون بالغلو والآثار ولا تكن الظالمين إن الذين عند ربك لا Allah ce wa'ida wa al idan ana karanta al-Qur'ani wasan kula to ku kasa kurmi ku ta wa an fi kuma ku shiru wasu malamai sai ko kada wannan cewa to cikin sallar ne ko kuma kudu amma yawancin sun tafi a kan cewa duk inda aka fi karatu ke Qur'ani shiru ake aikata wannan inda duk zai yi ruwa a ce a yi shiru to bi halatta zuwa kunna Qur'ani ka zo kasuwa idan kasar kasar na alƙur'ani kake sai suwa to kasar kunna mutane a don bai yi wa a yi a ci a tabbata alƙur'ani iyaka ka buɗe shagonka ga kasusuwan ganin ana ji in wani wa'azi za ka sa ka sa wani wa'azi da mutane za ku takewa littattafan wa'azi musulunci yake sayarwa a wannan amma kai kuka a domin mutane ba za su shiru ba ba ne ya kai su ba kasuwanci ya kai su dole ne su magana kuma su saka murya kuma su yi aya kenan kai daga kunna alqur'ani kai ke kai ne tun lokacin da ka kunna har lokacin da ka kashe haka nan inda zai yi wa'ayi duk wanda kuna alqur'ani shi adalci na rashin shiru da saurari a Qur'ani la Allah ku san Allah ce ku saurara tabbas idan ka saurara za a yi kuma wal qurra faka fi wasu malamai sun ɗauka da sirrin da ake ambato nan shine alqur'ani idan za ka addu'a su kai addu'a a cikin zuciyarka ba sai kai ka bayyana wannan da kake roƙo yana sane da abin da ke cikin zuciyarka gaba ɗaya ru'an kana mai kankan da kai a lokacin da kake roƙo Allah wa haifatan, kuma a koye wa dunan jahari min al da kuma magana dunan jahari wato kasa ga bayyana wato ƙasar wa ko da za ka fito da roƙon da kake da cikin zuciya to ya kasance bainar sirri wal bainar qalb wal tsakanin cewa cikin zuciya kake roƙon ko kuma a bayyana kake roƙon sai ka fito da roƙon ne cikin baki kana kada harshe da lafarta ba mai jin abin da kake amma kai كما جاء في التكليف دون الجهل من الخلق ما جمع وانت الاسد الجمع وانا لو كنت ذاك الاسواق من بالغدو والاخر صحيح هذا بلدي انا لا اقول قوة الوجه لانك صحيح هذا بلدي ثم ذاك قوة الوجه يذكر في الذكر كما انت عزيز الله من قبل ثم مؤمن ان الجبل لا تزال لسانك ترقبا من ذكر الله كذا حدث في كثرة كل منا تنمي والبذكر لذكر عنها لا نعي رضي الله عنها سنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتسينا ان بطر إلا أكثر هو الجدل ينا نترك هو ولا تكن من الغافلين kar ka zama da cikin gafalallu waɗanda ba su zikiri kuma innal ladina inda rabbika mala'iku waɗanda ke tsaron ubangijinka suna an so saƙonni zuwa ga wurare daban-daban daban-daban na aiwatar da ayyukan ubangiji la yastakbiruna an ibadatihi ba su girman kai daga barin bautawa Allah wai sabbihuna kuma suna mai tasbihi ne wala ku yasjudu kuma ga Allah kadai suke sujada ba su mai tarayya saboda aka kai ma ka san shi za zaka bautawa kai ta mai tasbihi kuma ya zan duk ibada da kake yi Allah kadai da zaka wanda ayan da ayan da ke sujada tilawa idan an kai ruwan da tsari idan cikin sanda ake aka kai ga wannan aya aka yi sujada tilawa in aka tashi to a karanta ko da aya ɗaya ne kan sannan a yi rubutu a cikin ba da an taso sai a yi rubutu a ci gaba da sujada an yi sujada tilawa in an taso ko dai a karanta shi kuma suratul anfal ko kuma dai wata aya daga cikin ayoyi a karanta daga tsaye sannan a yi rubutu sannan a ci gaba da eh, sallah ƙarshen surat araf kuma nan da lokaci yayin kamata mu san aya abin da makaranta daidai Allah ya kasa muna kuskuren da faru bayanin da nake Allah ya karbi ne kuma ya karbi fasar masu saurari bayan Allah akwai labarin da ke yawo na cewa wasu malamai sun doko kwangilan tallar tunibu a arewacin Najeriya. To waɗannan malamai da su haifi mata ba faɗa ya mata su ji tsoron Allah. Yanda ake karkashe ɗan arewa, ake nuzar ɗan arewa, ake hita batun arewa kamar ba cikin Najeriya suke zaba ba aiki. Babu inda za ka ji an ce ga wani aikin da federal government da zai kai a cikin arewa wanda zai zar amfani ɗan arewa to a wani wani gari ba su cikin mutum duk wani shirin da za a hito da shi daga tinubu mai kisawa da shi babu duk wani matakin da ake ɗauka wurin kawar da waɗannan fitintinu da muke fama da su a arewacin Najeriya. To cikin wannan halin da muke ciki in dai mutum bai ce ni babu ruwana ba to ko kar ya zama an san gidan duk wanda ya haka ya ci amana al'ummar musulmi ya ci amana al'ummar arewacin Najeriya kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kai sai ranar kiyama akan wannan cin amana ne saboda haka ana kira ɗan uwan malamai su ji tsoron in ba su kira a bijire wa nubu ba to su kame ce su kowa ya zaɓi abin da ya amma ɗauko wannan kwangilar wata ɗaukan makarsu da tsufani tsakanin su da ubangiji tsakanin su kuma da al'ummar da kuke rayuwa sannan tozarta addini ne tozarta addini ne sannan tozar ta kuma sunan malamai ne a fata sunan malamai a mai shi su don kwangila a sanadiyya haka ko ka Allah ya ke ba a saboda haka ku ji tsoron Allah Allah subhanahu wata ala ya mana mafita da shugabancin tunani da shirin da ke ciki